radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bewage ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiya shirinsa na farko kuma na safiyar yau juma'a haji babbar rana muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an waye gari lafiya To ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa sai shirin muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali. Shirin mu na karshe a safiyar ta yau shine shirin nan na Afirka a yau da ke leko muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a nahiyar mu ta Afirka. To waɗannan da dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu. Da fatan za ku kasance tare da mutun daga farkon su har zuwa ƙarshe. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda hassan barka zai karanto muku su to da farko ga mahimman kanun labaran shugaba hassan Rouhani na iran ya bayyana cewa amurka ce ta kawo da kasarsa cikas wajen karbar rigakafin cutar corona isra'ila ta ce ba za ta baiwa kotun hukunta mai laifuka ta duniya haɗin kai ba kan binciken laifukan yaƙi a yankunan falastinawa an sake fitar da tsohon madugun 'yan adawa na jamhuriyar nijar malam muhammad amadu waje domin neman magani don zuga cikakkun labaran shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa gwamnatin amurka ce ta kawo da kasarsa cikas wajen karbar rigakafin cutar corona shugaba ruhanin ya ce kasarsa ta shirya sayan rigakafin corona daga kasashen ketare da kuma sarrafa shi a cikin kasar tun bayan da cutar ta bulla ya ce shirin da kasarsa ta yi na karɓar rigakafin cutar ta corona a cikin tsarin na covax shi ma ya gamu da cikas saboda matsin lambar tsohuwar gwamnatin amurka ya karara cewa wannan ya baiwa iran na kwarin gwiwa na faɗi ganin ta samar da kanta daga kafin cutar ta corona wanda yanzu haka iran ta yi nisa kan sarrafa daga rigakafin cutar da kanta ya ce duk yarjejin da iran ta kulla da kamfanonin na sayan kafin ba su ci magaci ba hatta yarjejenar da iran ta kulla da indiya na sayan kwalba miliyan goma na rigakafin cutar da kasashen ƙetare ke sarrafawa ya cutura sakamakon abin da india ta ce yana da nasaba da matakan shari'a a ranar litinin da ta gabata dai iran ta samu kashin farko na kafin cutar corona na kamfanin oxford astrazeneca sama da 700 a cikin tsarin na covax ta hanyar hukumar lafiya ta duniya who gwamnatin isra'ila ta ce ba za ta baiwa kotun hukunta manyan laifuka ta duniya haɗin kai ba game da batun binciken laifukan yaƙi a yankunan falastinawa ba wata sanarwa da ofishin prime minister benjamin netanyahu ya fitar a wannan alhamis ta ce isra'ila ba za ta bada haɗin kai ba ga kotun ta icc saboda kotun ba ta da halaccin gudanar da wani bincike kan isra'ila kotun ta icc da yi ta daɗe tana duba karar da falastinawa suka shigar gabanta tun cikin shekarar 2015 babbar mai gabatar da kara a kotun fatu bensuda ta bayyana a wancan lokacin cewa icc tana son a gudanar da bincike a bayyane kan zargin aikata laifukan yaƙi a wasu yankunan falastinawa fatu bensuda ta ce an aikata laifukan yaƙin a yamma da gabar kogin jordan da gabashin birnin kudus da kuma zirin gaza inda kuma ta buƙaci kotun ta yanke hukunci bisa ikon kotun sai dai isra'ila ta kira hukuncin kotun ta icc din a matsayin wanda ba shi da tushe balle makama mahukuntan falastinawa sun yi maraba da matakin shugaba joe biden na amurka na dawo da tallafin amurka firaministan falastin muhammad shtaye ya ce matakin dawo da tallafin na amurka abu ne mai kyau kuma zai iya bude wani babi na karfafa alaka da gwamnatin washington tallafin na amurka ya kai dala miliyan 235 wanda ya kunshi miliyan 150 ga shirin majalisar ɗinkin duniya na kula da 'yan gudun hijiran falastinu sai kuma dala miliyan 75 da amurka za ta zubawa domin ayyukan ci gaban tattalin arzikin yankunan palestinawa sai kuma dala miliyan goma na shirin karfafa zaman lafiya a ranar bakwai ga watan nan ne shugaba joe biden na amurka ya sanar dawo tallafin da amurka ke baiwa palestinawa shirin da tsohon shugaban kasar donald trump ya dakatar a shekaru uku da suka gabata sai dai tuni isra'ila ta bakin jakadanta amurka ta nuna jin takaici da kuma kin amincewa da baiwa palestinawa tallafin To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Bayanai daga jamhuriyar Nijar na cewa an sake fitar da tsohon madukun 'yan adawa na kasar Malam Muhammad Amadu zuwa kasar Faransa domin neman magani. Rahotanni da kusoshin jam'iyyarsa ta model lumana suka tabbatar sun ce an fitar da Hamma Amadu ne a cikin daren Laraba zuwa Faransa inda zai je zuwa asibiti domin neman magani. babu wani babban abun damuwa game da yanayin kiwon lafiyarsa a cewar makusantan nasa ana dai tsare da hama amadu ne a gidan kasan filinge kwanaki biyu bayan tarzoma da ta ɓarke bayan sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu da dan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki malam bazum muhammad ya lashe wannan ba shi ne karon farko ba da hama amadu ke zuwa neman magani a faransa a lokacin da ake tsare da shi a gidan yari don kuwa ko a shekarar 2016 hamma ya bar gidan yarin na filange bisa dalilai na rashin lafiya ya koma Nijar ne a watan Nuwamba na shekarar 2019 lokacin rasuwar mahaifiyarsa daga bisani kuma ya mika kansa ga kotu wacce ta tsakiyarsa a gidan yarin amma daga bisani kuma aka sallame shi shugaban kasar Rwanda Paul Kagame ya kuka game da yadda wasu kasashe ciki har da Faransa suka ki amincewa su miƙawa Rwanda mutanen da ake zargi da hannu a kisan kiyashin kasar da ya auku cikin shekarar 1999 shugaba Kagame wanda ya bayyana hakan ranar Laraba yayin bikin cika shekaru 27 da kisan kiyashin da aka yi wa 'yan kabilar Tutsi a Rwanda ya ce masu hannu a aikata wannan ta'asa na samun mafaka a kasashe da dama ciki har da Faransa yayin da irin waɗannan ƙasashe ke ci gaba da yin watsi da kiraye-kirayen da ruwan da ke yi na a miƙa mata mutanen domin su fuskanci hukunci ya ce yanzu haka akwai wasu shari'o'i masu alaƙa da hakan da aka shafe tsawon kusan shekaru sha biyar ana yin su a turai da wasu ƙasashen afirka ba tare da an kai ga yanke hukunci ba kazalika akwai kasashe da ke rike da waɗanda ake zargi mutane hudu ko biyar waɗanda aka tattara cikakkun shaidu a kansu amma an yi watsi da buƙatar ruwanda ta mayar da su ƙasar su fuskanci shari'a to ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla Hassan Barka kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau. Inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau da ke lego muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya. A yi saurare lafiya. mu a yau.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 sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Shafin watsa labaran Payline Times na kasar Burtaniya ya watsa rahoton cewa hakika shirin da kasar Saudiya ta gabatar kan batun dakatar da buɗe wuta a kasar Yemen lamari ne da ke tabbatar da cewa lalle Muhammad bin Salman yarima mai jiran gadon kasar Saudiya ya fahimci cewa tabbas masarautar Saudiya ta sha kashi a hannun kungiyar Ansarullah ta mabiya Husi duk da makudan kuɗaɗe da Saudiya ta kashe wajen ganin ta hana kungiyar ansarullah samun nasarar ma mai birnin sana'a fadar mulkin kasar ta yemen shafin watsa labaran ya bayyana cewa babu abin da hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya tsawon shekaru shida suka haifar kan yemen banda rusa kasar da wurga jinsin dan adam cikin mawuyacin hali shafin watsa labaran ya kara da jaddada cewar kasar amurka tana da hannu dumu-dumu a aiwatar da laifukan yaƙi kan kasar yemen inda a halin yanzu da sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ke son dakatar da buɗe wuta a Yemen. Mahukuntan Saudiya suka gabatar da shirin dakatar da buɗe wuta a ƙasar. A gefe guda kuma shafin watsa labarai na Payline Times na ƙasar Burtaniya ya fayyace cewar shirin dakatar da buɗe wuta da masarautar Saudiya ta gabatar kan ƙasar Yemen tun a ranar 22 ga watan Maris da ya gabata. Shirin dakatar da buɗe wutan wani sabon makirci ne na ƙoƙarin sanya ƙasar Yemen ƙarƙashin ƙangin kama karyar masarautar Saudiya da kawayen kawayenta na kasashen yammacin turai musamman irin tarin sharuɗan da shirin ya gabatar kan ƙasar yemen da nuna karfin soji ya gaza wanzar da su kan al'ummar yemen sakamakon haka jehan hakim shugaban kwamitin gamayyar ƙungiyoyin ƙasar yemen ke bayyana cewa bayan da mahukuntan saudiya suka gaza cimma munanan manufofinsu kan ƙasar yemen ta hanyar nuna karfin soji a halin yanzu sun sake bullo da wata sabuwar dabarar ta hanyar shirin dakatar da buɗe wuta tare da maimaita da bukatun da suke son cimmawa kan kasar ta yemen tun farkon lamari jehan hakim ya kara da cewa bayan tsawon shekaru shida masarautar saudiya da kawayenta suna lugudan wuta kan al'ummar yemen da irin masifu da halin kakanika yi da yemen ta shiga sakamakon yaƙi da yunwa gami da annobar corona babu wani matakin barazana ko gargaɗi da za su yi tasiri kan al'ummar yemen iyaka dai dole ne akan saudiya da kawayenta musamman amurka su ɗauki matakin kawo ƙarshen matakan wuce gona da iri da suke ɗauka kan ƙasar yemen tare da komawa kan teburin zaman tattaunawa da nufin samun mafita kan warware takaddamar ƙasar ta hanyar diflomasiya da tun farko suka ƙibi saboda girman kai da nuna isa a nata bangaren shugabar cibiyar gabatar da tallafin jin kai da sake gina a kasar yemen malama aishatu jam'an ta bayyana cewa ko da masarautar saudiya ta kawo ƙarshen ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen al'ummar ƙasar ba za ta taɓa ɗaukan aniyar ta a matsayin gaskiya ba har sai ta kawo ƙarshen killace ƙasar da ta yi ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa matakin da masarautar saudiya da ƙawayenta suka ɗauka na killace ƙasar yemen ta ruwa da ƙasa da kuma ta sama ya hana gudanar da harkokin kasuwanci musamman shigo da kayayyakin bukatun yau da kullum cikin ƙasar da suka hada da magunguna da makamashi lamarin da ya ƙara wurga al'ummar yemen cikin mawuyacin hali ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta watsa rahoton cewa rikicin ƙasar yemen ya kasance rikici mafi muni da ya ritsa da jinsin ɗan adam a duniya inda a wasu rahotanni daga cikin yemen suke bayyana cewa tun bayan da masarautar Saudiyya ta ta fara kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar a shekara ta 2015 an samu hasarar rayukan mutane akalla biyar. kuma kashi ɗaya cikin hudu mata ne da ƙananan yara da suka rasa rayukansu sakamakon lugudan wuta da jiragen kawancin saudiya ke yi kan yankunan kasar rahoton ya ƙara da cewa mutane miliyan ashirin ne suke fama da matsalar karancin abinci musamman mai gina jiki yayin da wasu fiye da miliyan goma suke fuskantar matsalar yunwa harkar tattalin arzikin kasar ta kara rushewa inda dubban iyalai suka zame ba su da ingantacciyar hanyar samun kudaden shiga na gudanar da rayuwarsu kuma ma'aikata suka zame ba su da albashi tsawon shekaru baya ga lugudan wuta da jiragen saman yakin kawancin saudiya ke yi kan duk wata cibiya ta gwamnati ko mai zaman kanta lamarin da ya rusa a harkar tattalin arzikin kasar warwas tare da kara wurga al'ummar yemen cikin mawuyacin hali. rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya tabbatar da cewa ƙasashen amurka da burtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara rahoton ƙungiyar human rights watch ya jaddada cewa hare-haren wuce gona da iri da masarautar saudiya saudiya ke kaddamarwa kan yankunan kasar yemen sun hana gudanar da duk wata zirga-zirgar rayuwa musamman ganin yadda har-haren suke ritsawa da masunta da suke neman abin da za su rayu da iyalansu inda a shekara ta 2018 jiragen saman yakin ƙawancen saudiya suka yi lugudan wuta kan jiragen ruwan masunta da hakan ya janyo mutuwar mutane 47 ciki har da ƙananan yara baya ga kama mutane tare da tsare su a gidajen kurkuku kurkuku bisa zarge-zarge marasa tushe gami da lagudan wuta kan wuraren taruwan jama'a misalin masallatai makarantu kasuwanni asibitoci da sauransu lamarin da ke matsayin laifukan yaƙi har ila yau kungiyar human rights watch ta zargi kungiyar ansarullah ta mabiya hosi da harba makamai masu linzami kan fararen hula musamman a yankunan da suke karkashin mamera saudiya da kawayenta misalin ta'az da hudaida gami da lugudan wuta kan filayen jiragen saman kasar saudiya da hakan ke cikin laifukan yaƙi hakanan rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya zargi dukkanin bangarorin da ke yaƙi a ƙasar yemen da tafka laifukan yaƙi musamman ɗaukan ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas aikin soji domin gudanar da yaƙi inda waɗansu ba su cika shekaru goma sha biyar a duniya ba kamar yadda rahoton ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da hakan yana mai fayyace cewar akwai ƙananan yara kimanin dubu uku da talatin da hudu da rundunar ƙawancen saudiya ta ɗauka aikin soji domin yaƙi a ƙasar kamar yadda ƙungiyar ansarullah ta ɗauki ƙananan yara dubu ɗaya da arba'in da tara aikin soji domin yakar rundunar mamaya a rahoton da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya gabatar ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2018 ya fayyace cewar hare-haren wuce gona da irin kawancen saudiya sun yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara 729 yayin da hare-haren ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi suka lashe rayukan ƙananan yara 398 sannan hare-haren rundunar sojin yemen suka kashe kashe kananan yara hamsin da takwas kungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ta kuma zargi ɓangaren da suke yaƙi a ƙasar yemen da cin zarafin baƙin haure musamman 'yan ƙasashen afirka da suke bin hanyar tafkin adin da bahar maliya domin tafiya neman ayyukan yi tana mai bayyana cewa ƙungiyoyi masu fatocin baƙin haure suna kama baƙin haure da suka fito daga ƙasashen afirka domin tafiya ƙasar saudiya neman aikin yi musamman 'yan ƙasar habasha suna tsare su domin gudanar da yaƙi a yemen ko azabtar da su har sai iyalansu sun biya kudaden fansa kafin sakin su kamar yadda rahotannin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar da yadda ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa take ɗaukar matasa daga ƙasar sudan da sunan samar musu da aikin yi a cikin kasar ta amma bayan horas da su aikin soji na watanni sai a tilasta musu tafiya yaƙi ƙasar yemen ko libya a cikin 'yan kwanakin nan wata tawagar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a kasar sudan ta jaddada aniyar ta ta bin kadin al'ummar kasar mutane kimanin 600 da wani kamfanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa mai suna black shell ya ɗauka aiki a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa amma bayan isar su kasar aka tilasta musu tafiya yaƙi a kasashen libya da yemen inda tawagar masu kare haƙƙin ɗan adam ta kasar sudan ta buƙaci gwamnatin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta miƙa jami'an kamfanin ga ɓangaren shari'ar sudan Sudan domin tuhumar su kan makomar 'yan sudan da suka kwasa har ila yau tawagar masu rajin kare hakkin ɗan adam a ƙasar sudan ta jaddada cewa batun kamfanin black shell na ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke gudanar da ayyukan tsaro gami da alaƙa da wasu kamfanonin ƙasashen waje ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana amfani da kamfanin wajen ɗaukar hayan sojoji da za su mata yaƙi a ƙasashen libya da yemen don haka kamfanin ya yaudari al'ummar sudan sudan da sunan aiki a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sannan ya ɗauki matakin tilasta musu tafiya yaƙi a matsayin sojojin haya da suke goyon bayan ɓangaren kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa da take mara musu baya a libya da yemen a wasu rahotanni da suka bayyana suna fayyace cewar kamfanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ɗauki matasa 'yan kasar sudan aiki zuwa abu zabi a shekara ta 2019 sannan ya mika su ga wani sansanin soji domin samun horo na tsawon watanni uku da nufin dawo da su cikin birnin na abu zabi domin fara aikin tsaro a cibiyoyin man fetur na kasar kuma sai kamfanin ya tilasta musu tafiya filin yaƙi a kasashen libya da yemen a wani rahoto na daban da kafafen watsa labaran kasashen yammacin turai suka yada sun bayyana cewa kamfanin black shell ya ɗauki ma'aikata fiye da dubu uku a kasar sudan ta hanyar ofishin jakadancin sudan ko masu aiki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 madalla bayan wannan shiri na duniyar mu a yau yanzu kuma daga hassan barka don ko bai yi nisa ba gashi nan tare da ku da ra'ayoyinku a shirin nan naku na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu model musulunci barka da aiki mai magana ya yahaya sa'idu a jamhuriyar nijar a gundumar magariya kasar bande lokaci na da zai a nan shine akan wannan wata na ramadan mai alfarma ga dukkan musulmi ya kamata mu tashi mu nemi eh, albarkar da take cikin wannan wata na ramadan mai alfarma to kira na ga sauran jama'a da 'yan kasuwa ga sauran jama'ar mu wanda suke neman albarkar abun to ubangiji Allah ya sanya albarka ciki duk wanda yake neman kuma shari a cikin wannan wata na Ramadan Allah shirya shi ya kasance shi ma mai neman alkhairi ne da falalar da take ciki ubangiji Allah ya sa mu shiga lafiya Allah ya sa a yi da mu lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen watan Ramadan din nan lafiya Allah ubangiji ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasashen mu na musulmi duk inda suke da ma musulunci baki daya allah ka mana zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na nijar da najeriya da ma kasashen musulunci gabaki daya allah sa a tahi lahiya Assalamu alaikum BOH tayaran muryar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi ga daura. Da Allah ku bani dama zan yi daukaci akan wannan dama da kuka bani. Eh yanzu wata azumi ne yake daɗa rasawa in Allah ya so da kuma Allah ka ba mu ikon shiga cikin koshin lafiya. Kuma muna kira ga jama'a dan Allah musamman 'yan kasuwa ya kamata cikin wannan wata mai albarka. Ba a lokacin ma za ka tadawa kanka tsada tunda wani tsada in ka sa kuɗin ma in ka samu me za ka yi da shi. In kuɗin bai barka ka kai ka bar shi a duniya kuma gara ka nemi lada ma daga ciki kasance ma abin da ka saya kaman dala ashirin ko naira goma to ka sai da naira biyar ko kuma dala ashirin ka sai da dala goma haka ya kamata domin kana neman ranar gobe kuma albarka za ta shiga cikin kanka kuma ka san ko da ruwa ka ji ka jama'a lokacin shan ruwa wasu suka zo suka sha kaga ka samu lada kuma albarkan yin zumunci tsakanin yan uwa da abonan arziki cikin wannan wata mai albarka da zai shigo mu to Allah ubangiji ka sa mu shi shige cikin koshin lafiya kuma Allah wani ka karɓa ibadan mu Allah kai mu inda muku fatan alkhairi radio biyo wata suna na shugaba Ilyami Kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatuhu radio Hausa BOH mai magana Sanusi Madatta daga da magaram a jamhuriyar Nijar a yau ra'ayina zai tafi ne akan watan nan da yake tunkaro mu wata mai albarka wata mai falala watan da ake tsayar da ci da sha tun fitowa alfijir har zuwa fadawar rana wannan wata wata tara mutane kenan muna kira ga manyan 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da a sassauto kayan da zamani suke tafiya a cikin wannan wata ganin yadda talaka zai iya amfana da su ba tare da ya sha wahala ba muna marhaban da zuwan wannan wata daga karshe muna fatan allah ubangiji ya sada damu da alherin da yake cikin wannan wata radio boh ku tashi lahiya suna na hassan usman ta jihar da a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na gidan rediyon iran barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya mai magana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya a yau zan yi amfani da wannan dama ne kira ga 'yan kasuwan kasar mu najeriya a da ma nahiyar mu ta afirka a bisa lura da inda azumi yake karatowa a kullum don allah 'yan kasuwa su ji tsoron allah su daina daina rawalawa kayan su kuɗi domin za ka ga lokacin da azumi yake gabatowa ko kuma idan azumi ya kama sai ka ga kullum kayan masarufi suna hauhawa kullum kuɗin zugaruwa yake yi sai tumbaɗa a to ina kira ga 'yan kasuwanmu don allah su ji tsoron allah su kawo mana sauƙi a lamarin kayan da suke sayarwa duba da yadda watan azumi wata ne mai alfarma kuma wanda ake yafe wa ɗan adam idan har ya tsaya ya bauta wa ubangiji to ya kamata a ce 'yan kasuwa su yi amfani da wannan dama domin neman albarka a wajen ubangiji domin kasuwancin su ya haɓaka ina fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ku tashi lafiya daga ibrahim dan fulani yayari mazaunin karamar hukumar wurji a jihar bauchin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyo boh ta iran mai magana na siraju abdullahi daga nan ga kasar gambia yau zan ba da ra'ayina akan shugaban ƙasa alhaji muhammad Ahmed bazum to allah ubangiji ya baka ikon cika alƙawallan da ka ɗaukan ma ƙasa da 'yan ƙasa allah ubangiji ya baka ikon da za ka kare ƙasarka allah ubangiji ya sa a yaba ma yaba da alƙawallan da ka ɗauka ka cika allah ubangiji ya sa wata rana 'yan ƙasa su hito suna taɓa suna yabawa assalamu alaikum bi ta tehran hausa yawwa za mu kira daga sabon firaminista na nijar wanda bazum muhammad ya naɗa umumu da muhammadu wajen naɗa gwamnoni kuma muna ina so da Allah bangaren da ya shahi ta dipa Liberi a naɗa gwamnoni sojoji wanda suka san harkar tsaro ba sibil ba yawa mai magana mamman sani dauda daga nan birnin jamhuriyar magana wanda aka san da bigiman fada eurogan na gode assalamu alaikum voh hausa radio suna na usaini labaran ina nan birnin yamai a jamhuriyar niger sai mu ce alhamdulillahi allah mun gode maka abinda muke nema mun samu niger kasa ce wadda ta yi kaurin suna wajen juye-juyen mulki to yau mun samu mun shiga cikin kasashen duniya wanda suka kawo tarihi demokaradiyya ta tabbata ta kawo sai mu gode ma mai girma mai daraja alhaji muhammadu isu domin jajircewa da tsayawa a shirya zaɓe na musamman kuma allah ya ba ma bazu muhammad shugabancin nijar kuma ya ɗauki rantsuwa har gashi yau ya shiga cikin ofishin shi to muna fata allah shi kama mishi assalamu alaikum sunana usain da assalamu alaikum biyu ta hausa murya radiyo musulunci na iran kuna tare na kule toro jamhuriyar nijar da magaram ni da ra'ayina na yau shine duba da cewa saura sati biyu ko saura sati guda ma in ce za mu kama watan azumi na neman lada cikin watan ramadan eh to gaskiya yan kasuwan mu na nijar ko ko in ce yan kasuwan mu na duka duniya ma baki daya ya kamata su sassabto dukkan wani abun masarufi ya kamata su dan kawo sauki akan shi dan saboda su kamar sun maida watan azumi kamar sun maida wata kasuwa ce sabuwa take bude musu to ya kamata su kowa akan kasuwar shi dai yake neman lada kuma wannan wata na neman lada lada ne ya kamata a sauƙaƙa ma al'ummar jama'a gaba ɗaya dan saboda ku kai ma kai ka in ka sauƙaƙa ma mutane gobe kiyama insha Allah za ka tarda ladan abin a can eh, kuna tare toro bakin mafitar jamhuriyar Nijar da Magaram. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. To madalla Hassan barka kenan kuka saurara a shirin muryar masu saurare. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masu sauraro barkamu da warhaka, ko barkamu sake saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rinin boh da ke nan birnin tehran da ni awul kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan ta kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirinmu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke nan kanan da ke can kanan nigeria inda zai tashi kan batun wasu hanyoyi na tarbiyya in allama ya shirya bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad bayan abin da muka gabatar muku na salon tarbiyya ta hanyar tausasawa da nuna ƙauna tare da daidaitawa babu takaitawa babu kuma wuce gona da iri akwai wasu hanyoyi na salo da usulobin tarbiyya daga cikinsu akwai hanyar koyi a aikace idan kuna tafiya da yaranka aka ga wani mai bara ko wani miskini abin tausayi ka ce allah sarki kaga wannan yaro ko kuma kaga wannan mutum allah yana son sa amma Allah yana halittar mutane daban-daban abin da yake haƙƙi a kanmu shine mu taimaka musu yaran ka yaga ka ɗauko naira ashirin hamsin ɗari ka bayar yaga ka damu da halin mutane wayanda suke marasa shi yaga tausayawa ga al'umma da gare ka aikace ko ya ji ka yabi wasu mutane wanda suke wasu ayyuka na alheri ko ya ji ka soke wasu mutane wanda suke wani ayyuka mummuna amma fa kada ya ga wannan da gare ka da gare ka ya ga alherin da kake yabo kana yi Yaga sharrin da kake suka baka yi to yaro sai ya taso da yarinya cikin wannan yanayi za ga iyaye suna gulma amma idan yarinya ta sa musu baki sai su dangwale da ke kin fiye gulma to gumi kuke yi waya mata kuke yi akwai wani littafi game da kisa wani yaro a faransa wanda ya haɗa kai da abokansa su yi kidnafin ɗinsa su sace shi sannan su buga uban suna neman kuɗi mai yawa lokacin da abin ta bayyana babban abin da ya ba da mamaki shine yaron wata rana ya ji babansa yana yabon wasu abubuwa da wasu 'yan fashi suka yi rana tsaka suka kwashe banki a matsayin jarunta so da haka sai ɗauka wannan jarunta ne ta iyayen ma jaruntar suna nufin ba suna nufin dole ta zama kyakkyawar jarunta ba amma shi abin da yaron ya fahimta kenan sau da haka sai ya ga shi ma lallai jarunta ce yin hakan sai shirya da abokansa su masu yi jarunta wannan ya samu daga iyayensa da ya ji suna gwarzanta abin a matsayin jarunta kenan dole ne kowane uba da kowace uwa su zamanto salihai na gari domin wannan ne zai tasiri ga ɗan wasu munanan halayen ta jini da gado da aka yi ake ba da su sanin tarbiyya ta gari za ta iya kashe kaifin abin da rage kaifinsa amma idan aka yi rashin sa'a gashi iyaye ba su da tarbiyya jininsu ya gurɓata da lalacewa ta nan sun riga sun mummunan sakamakon halaye munana cikin 'ya'yansu sannan sun ba su abinci sun sha sun ba su a ruwa sun sha sun tufatar da su daga wannan rashin tarbiyya tasu shi kenan gida ya tarwatse ya gama lalacewa idan ba a nisantar da yaro daga nan ba an ba shi yanayi mai kyau za a samu mummunan hali shi yasa ma idan aka rabu miji da mata babban abin da za a fara duba wane ne in yi rike su zai iya ba su tarbiyya ta gari zai iya kula da lafiyarsu zai iya kula da iliminsu tarbiyya asasi ne sosai ba su ilimi da ba su abinci da kula da lafiyarsu ba tare da kula da tarbiyyarsu ba rushewa ce baki ɗaya domin tarbiyya ita ce ma babban asasi idan ka ba mutum ilimi ka ba shi abinci ka ba shi magani baka ba shi tarbiyya ba ka kashe ruhinsa ka gina jikinsa sai zamanto kamar irin shukan nan ce wacce take fitowa ta kore shar amma ba ta yin yaya saboda ta fito ne daga kwayar kashin jaki don haka duk sanda aka raba da iyaye babban asasi kenan kafin a zo matsalar shekaru kafin a zo matsalar nan ta cewa shekara kaza waye zai rene shekara kaza waye zai rene shi ba ma wannan ba ko da iyaye miji da mata ba su rabu ba dole ne a duba wannan wace tarbiyya take ba su idan ba ta da tarbiyya ta gari tana da mummunar tarbiyya to ana iya ɗaukar su a danka matar ta ba su tarbiyya ta gari a kula da su domin su taso mutane a cikin al'umma su ba dabbobi ba. Masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan salo na biyu a fannin tarbiyya. Salo na biyu sanya wa yaro jin cewa yana da nauyi sosai da ya hau kansa game da al'umma ɗin ya ringa jin shi ma dole ya ba da gudunmuwa ya ji cewa yana da ƙarfin ɗaukan mataki wannan yana iya yiwa ne idan iyayen sun tarbiyyantar da shi akan hakan sun mai da shi abokin zama abokin tarayya domin suna mishi hanya makaranta tana da nata babban matakin da ya kamata ta ɗauka makaranta ne ya zama tilas akan makaranta ta samar da yanayin da za ta karfafi hankalin yaro da tunaninsa ya taso yana jin cewa ashe yana da nauyi game da al'ummarsa da wannan ne yaro zai taso mai cikakken hankali mai tunani mai kishin al'umma mai son taimaka mata ta yadda da zai zama wani abu wata rana za a ga wannan ya bayyana a fili tattaunawa da auna hankalin yara muhimmi ne a cikin wannan matsala makarantu sun zamanto wuri ne da suke son ba da ilimi da horo mai tsanani amma asasin tarbiyya yana da kyau a kula da shi domin shi ne asasi me amfanin ilimi ba tarbiyya me amfanin ya san istilahohin ilimi amma ya taso mara imani baya jin wannan na al'ummarsa a kansa baya tausaya kowa a cikin al'umma me amfanin irin wannan mutumin an fitar da shi daga makaranta an ba shi kwali cewa ya yi karatu ya zama injiniya ko ya zama farfesa ko ya zama kaza me amfaninsa wannan shi guba ne kawai da yake kashe ɗaiɗaikun 'ya'yan al'umma ya kuma rusa ta gaba ɗaya sai yasa yana da muhimmanci kafin yaro ya kai matakin wayancin shekaru bakwai bakwai guda uku ya riga ya yi nisa wajen iya ɗaukan mataki da ma ba da shawara domin ruwa ya abin da ta nuni shine daga shekara goma sha hudu zuwa ashirin da ɗaya ya riga ya zama waziri da yake ba da shawara kyakkyawa kuma yake ɗaukar nauyin gudanarwa a gida da kasuwa da ko'ina. Tsarin makarantun an tsara su ne domin su rushe iradar yaro, musamman ma makarantun kwana da suke da wani tsari na seniority. A nan ne yaro ake ƙeƙasantar da zuciyarsa kafin ya fito ya zamanto baya tausayin kowa saboda rashin imani da aka nuna masa. Malaman da masu kula da makarantu ba sa jin yaran 'ya'yansu ne. don haka duk abin da ake wa yaro ba ruwansu sannan idan yaro ya kai musu kuka maimakon su ɗau mataki mai tsanani sai a bar shi da waɗanda suke zaluntarsa su gaba da zaluntarsa sai matsala ta yi tsanani sosai sai ta yi kamari sai yaro ya taso yana jin al'umma hatta a makaranta ba ta tausayinsa sai ya taso shi ma mara tausayi sai ya taso mai ƙeƙasasshen zuciya ko kuma ya taso mai ƙarancin hankali da tunani saboda ya saba ana wulaƙanta shi yana jin shi wulakantacce ne ba komai ba wannan kuma babban bala'i ne da mummunan sakamako ga ƙasar da yake rayuwa domin duk sanda ya zamanto ya samu wani matsayi zai huce haushinsa zai ki tausayi al'umma din zuciyarsa za ta ke kashe a kanta ba wasa ba ne da muka ga mafi yawancin shugabanni a ƙasashen afirka komai kankanta shugabancinsu suna da karancin tausayi ga 'ya'yan al'ummarsu saboda ba su da wata tarbiyya sai ta kyara da duka da tsanantawa da azabtarwa da zaluntarsu sannan ba wanda zai musu adalci waɗannan abubuwan su ne rushe iradar yaro da rushe sikarsa da dogaransa da al'ummarsa da yake ganin ba masa komai ba sai azabtarwa wannan shine sakamakon da yake samuwa idan yaron da aka jefar da shi a titi ba shi da komai sai barace-barace da tsananin talauci da wahala suka ba bayan shi da yunwa da take illata shi a kullum shine sakamakon da za a samu idan yau aka ce irinsa ya riƙe al'umma domin fansa zai ɗauka kekashewar zuciya za ta same shi game da society ɗinsa saboda haka salo na tarbiyya muhimmi ne sosai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to masu raro kashe dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa aya da ƙarshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke birnin kano nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a maimakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran ni alkunya da na gabatar na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. tuma da lashirin tarbiyyar iyali kenan kuka saurara to yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na karshe a safiyar ta wato shirin na afirka a yau a yi saurare lafiya afirka a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kuma suka janyo hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka to fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a ranar talata da ta gabata ce dai fadar shugaban kasar najeriya ta sanar da nada dig usman alkali baba a matsayin mukaddashin speto janar na 'yan sandan najeriya wanda zai mai gurbin tsohon speto janar na 'yan sandan najeriya wato muhammad adamu to wannan batu dai shine shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin dalilan yin wannan sauyi a halin yanzu sannan kuma ko kwalliya za ta biya kuɗin sabulu bisa wannan canji da aka yi sannan kuma wasu kalubale da suke gaban sabon speto janar na 'yan sandan to da haka sai a biyo mu dan jin yadda shirin zai kasance. masu saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a ranar talata da ta gabata ce dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada DIG Usman Alkali Baba a matsayin mukaddashin Inspector General na 'yan sandan Najeriya da mai gurbin Inspector General na wanda mai barin gado wato Muhammad Adamu wanda wa'adin aikinsa na asali ya kare sakamakon kaiwa shekarun ritaya da yi duk da cewa shugaban Buhari ya kara masa watanni uku. To tun dai bayan wannan sanarwa da aka yi din 'yan Najeriya najeriya da kuma masana a kasar suke ta tofa albarkacin bakin su kan wannan lamari musamman ma dai kan tambayar cewa shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu dangane da wannan sauyi da aka yi bisa la'akari da irin yanayi da kuma kalubale na tsaro da ake fuskanta a kasar to don tattauna wannan lamari da kuma irin abubuwan da suka biyo baya da irin tambayoyi da amsoshi da ake ta nema dangane da wannan batu din a halin yanzu muna tare da dr kabiru adamu masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin na pecon consultants a abuja da ke dubi cikin cikin lamura da ba da shawarwari kan abubuwan da suka shafi harkokin tsaro a to dokta barka da zuwa filin namu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a to dokta kamar da muka bayyana a farkon shirin cewa ran talata ta gabata ne zai shugaban najeriya muhammadu buhari ya sanar da ko kuma ya nada sabon sufeto janar na 'yan sanda a najeriya wanda zai ci gaban da kuma ko a jiya aka kara masa girma da kuma tabbatar da shi wanda wato abu wani biki da mataimakin shugaban najeriya din ya jagoranta a shin a matsayin ku na masana harkokin tsaro ya kuke ganin wannan sauyi da aka yi wanda ake ganin sa waɗansu ke ganin sa a matsayin bazata ko ya kuke ganin lamarin lalle wannan canji da aka yi na shi inspector general na kasa eh, canji ne wanda a wani bangaren zaka je zaka ce ya zo na bazata a wani bangaren kuma mm, zaka ce ma an daɗe ba a yi shi ba dalili ko don zaka iya tunawa Eh, wa'adi na ya kare to da wa'adin nashi ya kare sai zan an zo an kara mishi watanni uku to har saboda matsaloli da shi rashin ɗaukan mataki ga lokacin da wa'adi ne ya kare har gabatar da shi shugaban kasa da wa'insu wa'inda ke tare shugaban kasa aka yi kara a kotu saboda saba ma doka a fahimtar wa'yanda suka kai karan na barin shi inspector general na Najeriya akan kujeransa to kaga shi yasa tuke cire shi din ba zai zan misali abin mamaki ba duk da yake waɗanda ke da fahimtar cewa abin ya zo na ba zata ne sun gabatar da dalilai cikin dalilan sun ce har da kasancewa an kara mai wata uku to wata uku nan ba su yi ba aka zo aka cire aka cire shi to na ɗaya kenan na biyu sai gashi nan ya yi tahiya ya je aiki yana can ma wurin da ya je aikin aka yi wannan sanarwa din to wayanda suke ganin cewa wannan cire wanda aka yi mishi na ba zata ne sun gabatar da wannan dalili na cewa da tun farko da an an faɗi cewa za a cire shi kila da bai tafiyar nan ba ma'ana shi kanshi bai san cewa za a cire shi ba to a yanayi na Najeriya irin haka na iya faruwa saboda akwai abubuwa da ke kusan gasa da juna za ga akwai bangarori a cikin gwamnatin wayan suna goyon bayan sa wayan kuma misali zo suke a cire shi abubuwan da ake ce ma kabal to kabal din suna da irin wannan to shi yasa ake tunanin mai yiwa kila abin da ya faru kenan an samu jayayya tsakanin da ke so da da kuma ba sa so to su wayanda ke son a cire shi din sun yi gallaba na biyu shine yadda aka samu taɓarɓarewar tsaro da harkoki tsaro na cikin gida shi ma ya shafi mai yiwa wannan yunkuri ko buri da wayanda da ke son a cire shi din suka yi sun samu dama kuma gashi nan dama har ya kai ga cire shi a takaice dai wannan abun ya danganta fuskan da ka kalli shi a wani bangaren na za ce mishi na bazata ne a wani bangaren kuma ya ma daɗe ma ba a yi wannan din ba. a to dokto ɗaya daga cikin batutuwan da mutane suke ta batutun farkon wannan sauyi da aka yi zuwa yanzu shine tambayan shin kwalliya za ta biya kudin sabulu kuwa yayin wannan saboda wannan sauyi da aka yi bisa la'akari cewa cikin yan watan da gabata an yi sauyi wa manyan hafsoshin sojoji a ƙasa din amma dai har yanzu da dama suna ganin cewa har yanzu lamarin tsaro a najeriya din lamarin bai sauya zani ba ya kuke ganin wannan batu wato a fahimtar mu ba sauyin waɗanda ke shugabancin harkan tsaro ba ne shine zai kawo buƙatar ko burin da ake son a cimma a wurin magance matsalar tsaro a Najeriya. Ainihin tsarin ne na tsaro da kuma tsari na yadda su waɗanda ke shugabancin wuraren nan suke gudanar da ayyukansu. To misali shi wannan sabon inspector general na 'yan sanda idan da ya shigo ya fuskanci matsalolin da ke wanda suka shafi aikin 'yan sandan na abin da yake tattare da martabar ainihin 'yan sandan da tabbatar da cewa ayyukansu wanda ya kamata su yi suna yi na magance matsala na tsaro na cikin gida sannan ya fuskanci matsaloli na cikin gida na dangane da walwala da kayayyakin aiki da sauransu na ainihin hukumar 'yan sandan da wannan gardama da ke tsakanin tsakanin ofishi ne da wannan inda ake cewa police service commission wanda har ya shafi burin da ake son a yi na daukan sabbin ma'aikata ga sunan dai matsalolin duka idan ya fuskance su da niyyar gyara kuma ya zo ya gyara to za a samu nasarar da ake son a cimma a shi ma din a bangaren sa kenan amma matsalar tsaro kafin a samu a shawo kan matsalar tsaro sai fa an haɗa duka bangarori na tsaro wanda suna sun kai kusan guda 27 kowa ya bayar da gudunmuwa ta yi a tabbatar da cewa buri na tsaro na cikin gida da kuma kare ƙasa daga matsalolin na tsaro a waje an cin musu akwai wani tsari da ita gwamnati shugaba buhari ta fitar a shekara 2019 wadda ake cewa revised national security strategy to a ƙarƙashin wannan an gabatar da ɓangarori na tsaro wanda suna da yawa cikinsu har da tsaro na abinci tsaro na sashin lafiya tsaro na samaniya ga nan dai duka-duka to dukkan sai an kalli wayannan an gabatar da su a ta hanya mai kyau ta tsari a takaice dai aiwatar da wayannan tsarurruka da ake yi shine zai kai mu burin da ake son ci ba wai canza wani ba ko kuma dangane da wanda ke shugabancin irin wayannan bangarori na tsaro to daga karshe doctor tambayoyin suna da yawa amma dai wasu kalubale ne yanzu kake ganin cewa shi wannan sabon special general na yan sanda zai fuskanta kan lamari na tsaro da ake fuskanta a Najeriya wato kalubalen da shi wannan sabon inspector general na 'yan sanda zai fuskanta ba su wuce wayan eh, ga abubuwan ba na farko martabar ah, da ita kanta hukumar 'yan sandan take da shi yau an wayi gari 'yan sanda ba a ganin su da daraja saboda rashin ingancin aikinsu da kuma rashin kasancewa ba su fahimci cewa dan kasa ake wannan aikin ba to abu na farko kenan ya zai gyara wannan na ambaci abubuwan a baya a cikinsu hadda yadda ake ɗaukan ma'aikata hadda yadda ake horon ma'aikatan nan da kuma matsala na cin hanci da rashawa ga nan dai dole ne a yi ƙoƙari a magance su abu na biyu shine ainihin wurin aikin 'yan sandan wani matsaloli ne ke tattare da aikin wani irin walwala ne su ma'aikatan suke da shi sannan kayayyakin aiki Gasunan nan dai gasunan, to wannan shi ma kalubale ne wanda dole kokari ya san yadda zai magance shi alhamdulillahi yana da dama saboda sabon dokar da aka aiwatar wadda shugaban kasa buhari ya aiwatar da turokon yan sanda kenan na shekara 2020 ah, akwai dama da yake da shi na aiwatar da wannan dokar wadda kuma za ta taimaka ta magance wannan sannan sai kuma asusu wadda aka gabatar na yan sandar wato dokar asusun da aka kafa wadda har an zo an kafa eh, wayanda za su gudanar da asusun wannan asusun dama burin da ake san a cimma na kafa asusun shine buri wurin horo kayayyakin aiki da kuma wato walwala na su 'yan sanda to kaya kenan yana da dama in har aka yi dace a nan suka fara aikin aikin da ake son su to shi zai ga amfanin wannan aikin sannan akwai matsala na yadda siyasa ta yi katutu a cikin aikin 'yan sanda wannan kalubale ne yadda zai tabbatar da cewa ya rage yadda 'yan sanda suke shiga cikin aikin horo na su wa'annan jami'an tsaro don a samu a cimma burin da ake son a cimma ya rage dama da wayannan 'yan siyasa suke shiga ciki Ah, sannan abu na ƙarshe shine ainihi yadda ah, rashin haɗin kai tsakanin ɓangarori na tsaro wanda suke da ah, wato hurumi a cikin aikin 'yan sanda abinda nake nufi a najeriya ba wai hukumar 'yan sanda ba ke kwai take aikin 'yan sanda akwai ɓangarori misali road safety civil defense da makanta kanta immigration wanda a takaice in ka je wani kasashe za ka ga yawanci bangare 'yan sanda ne ke wannan ayyukan to ta yaya za a samu a samu haɗin kai tsakanin waɗannan ɓangarori yadda dukkan za su zama tsintsiya maɗaurin ki guda suna kuma gudanar da aikin a lokaci guda a don cimma wannan burin da ake son a cimma to a takaice idan ya samu ya yi wayannan ana sa ran za a ga ci gaba kuma za a ga canji duk lokacin da ya zan ana samun matsaloli na tsaro na cikin gida to in ba samu a kai aka magance su ba babu yadda za a ga tasiri da kuma na aikin da shi wannan sabon inspector general yake yi to in ya san wannan kuma ya fuskanci yadda zai yi ya kuma samu ya magance su to alhamdulillahi za a ce ya yi nasara. Dr. Kabir Adamu masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kamfanin na Beacons Consultants da ke Abuja a Najeriya kenan. To masu saurare Allah ya kyauta. To da aka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma da Allah saduwa ta gaba kafin na amadadin shi Dr. Kabir Adamu. ni da na kasance tare da ku ne ke cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. to madala masu saurari da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an juma a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku da wasu sabbin shirye-shirye din to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirin yakan kama waɗanda suke bayan fage ni da na kasance tare da ku muhammad awal bauchi nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.